manufofi na gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari shine kokarin tabbatar da cewa 'yan najeriya na samarwa kansu kayayyakin da za su yi amfani da shi na bukatunsu na yau da kullum wannan yasa ake ci gaba da ɗaukar nagartattun matakai da suka dace wajen ganin cewa an kyautata kayayyakin da ake samarwa a cikin najeriya don ganin cewa 'yan najeriya na yin amfani da su tare da yin alfahari kasancewar a gida ake samar da su har ila yau hakan ya sake taimakawa wajen samar da guraben aikin yi da matasa da kuma sake yarda da cewa najeriya za ta cimma muradin da ta sanya a gaba musamman ma kamar yadda gwamnatin tarayya ke namijin kokari wajen ganin cewa an cimma waɗannan bukatu wannan ya sa gwamnatin tarayya a mataki a wurare daban-daban take haɗa ƙarfi da ƙarfi da sauran kafofi masu zaman kansu wajen ganin an sami cimma waɗannan muradu da aka sanya a gaba wannan da ma wasu muhimman abubuwa da ya shafi ƙoƙarin kyautata kayayyakin da ake samarwa a gida najeriya su ne abubuwan da za mu tattauna a kai cikin shirin namu na najeriyar mu a yau na wannan mako. tare da ni don tattaunawa a kan wannan maudu'i muna tare da ɗaya daga cikin manyan masu ruwa da tsaki a ƙoƙarin da ake na haɓaka kayayyakin da ake samarwa a gida najeriya bakon namu ya daɗe yana bayar da gudunmawa a wannan ɓangare kuma a halin yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwamnatin tarayya wajen ganin cewa an tallata wa al'ummar ƙasar nan da ma na ƙasashen waje irin kayayyaki da najeriya ke samarwa nagartattu da ake amfani da su don biyan bukatu na yau da kullum bakon namu shine shugaban kamfanin nan na business visa wato alhaji sani garba yalla muna maka barka da zuwa shirin namu na najeriya mu a yau barkanmu ne jama'a barkanku alhaji sani garba a gefe guda gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai daban-daban na ganin an kyautata waɗannan kayayyaki da ake samarwa a nan gida najeriya kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin tarayya ke haɗin gwiwa da su don ganin an cimma wannan muradi wannan ya sa a daidai wannan lokaci ake ƙoƙarin tabbatar da taron baje koli na kayakin da ake samarwa a gida najeriya shin menene makasudin shirya irin wannan taro a daidai wannan lokaci to hakikanin gaskiya wannan taro dama an za a tuna baya can <clears throat> bikin wato cikar shekara 60 na najeriya ah, ba a gabatar da shi ba saboda wannan annoba ta covid to sai aka ba da adadin aka ware wato adadin shekara guda a zaɓi date within wannan shekarar a tsaida to shine wannan aka tsaida za a fara daga wato wannan wata wato daga 15 zuwa 19 kwana biyar aka ware eh, mu baje kolin anda kuma hakikanin gaskiya uh, matakai da salo da muka baiwa gwamnati shawara cewa uh, yawan ba da kudade ba tare da an tantance wace irin sana'a mutum yake ba uh, akwai illa shi kudaden tallafi kenan wanda gwamnati in ka lura da take yawan badawa har yake kawo cice kuce to a wannan karo abin da muke yi shine mun wato tattara wa'anda su sun riga sun fidda irin sana'ar da suke so su yi daga kuma inda suke wannan abai samar eh, yin sana'ar tana nan a wadace a wurinsu to muka yi musu rajista muka shigo da su kuma muka karɓi kayan nasu a yadda ike daga nan mu duba mu ga cewa to sun bi wa'annan matakai na ingantawa mu tabbatar sun yi wanda ba su yi ba kuma mu an gaza su su samu su kai ga wannan to muka jawo hankalin gwamnati cewa to idan fa muka yi wannan menene garantin cewa mutanen nan za su samu goyon baya suka ce to me za a yi muka ce ku ku fara saida ku fara sayan kayayyakin nan daga mutanen nan kayakin wato da ake samu wanda ake sarrafawa kanta gwamnati ta fara kokarin amfani da shi yawa ita kanta to kuma ta ba mu wannan goyon baya sukan sai kayan nan sinki sinki ake rarrabawa mutane suke ganin sa to maganan wai ingantawa hakikanin gaskiya ko mutum baya son mu ko mutum baya san najeriya mu ingantattu ne kuma ba kasassu ba ne dalilin da ya sa har ka ga wai ba a wai inganta su kamar na ƙasar waje ba illa gare su ba mu mun saba ko kuma gata ce da mu a najeriya wanda a yau in kana so ka ci masara daga gonanta za ka karyo ka bare ka ci to na menene za ka ce sai ka wani sarrafa shi kayan abin nan haka abai ba ɗaya da dama wanda yau shinkafa in kana so ka ci wacce aka noma ta bana za ka ci amma ta waje da take zuwa baka san ma adadin shekarun da ta yi ba baka san kuma ma dama wasu sun riga ma sun zama an declaring din su guba ne a watsar da su a teku amma wasu sai su shigo da su su zo ka gansu wani iri baka san yaya ba to shi yasa ake ta samun wa'annan cututtuka duk wa'annan kayan na Allah ya mana gata musamman a wannan ƙasa babu wani jinsin abu ɗaya wanda Allah ya bamu guda ɗaya in ka ce ke ne muna da su kashi-kashi daban-daban duk abin da ka ɗauko za ka tarabba allah bai bamu guda ɗaya ba a najeriya to dan me za mu zauna muna lalabe ko kuma a kawo mana wani abu a dunkule an masa kyalkyali ka zo kana abu nan kai daga shi nan daga gona ma kana so za ka ci shi yasa wato ka ga da duk babu wannan harka ta cututtuka mu ne za mu zauna mu tantance abi mu kuma ba su wani matsayi tun daga gida duk wanda zai shigo mu gwada masu wuce to ga wannan matsayinsa ga yadda ake amfani da shi kuma ga darajarsa a inganta lafiya na'am a cikin wannan tafiya kuma ta inganta lafiya mun sami wato ma'aikata ta ta kula da lafiya wanda suka kawo mana ziyara musamman suka ce to su ziyarar da suka kawo mana sun yi la'akari ma cewa ai yawancin abincinmu na najeriya suna da inganci na magani za a iya sa su a kan sikeli e a sikelin magani to kaga wannan ba ma abincin ba ne abincinka ya zama maganinka to idan mutane suka waiwayo aka daina irin wannan ciye-ciyen nan na ba gaira da ba dalili baka san ma iya adadin shekarun da aka sa shi a ruwa ba kafin ma ya zo nan baka san ma menene da me aka rada ba amma ga wannan yau ka tashi ka ce misali ka duba zogale zogale ai da kasashen mutum ake gani yake cin zogale to amma da wani ya jajirce ya zauna ya bincike akan zogale yau zogale ta zama dukiya ba ma zogalen ba kansa ban da ganyen har mayinsa ana fitarwa ka gani kuma a cikin wannan jinsi na zogale guda ɗaya ne ba aka cire kar mu manta muna da shi zogalen ga shi ga ɗaya ga dinkin ga rama duk ba ma wani kula su ma to gatan da Allah ya mana yana da yawa mu daina waiwayan wasu abu na waje duk yaudara ce gwara mu dawo mu cin wa'annan abu ɗaya zai inganta darajarmu da lafiyarmu kuma ma amfani da su idan muka zauna muka mai da hankalin mu cewa mu tattara su guda abin takaici shine duk wannan kokarin da muke yi ba za ka samu wuri guda da aka kayan nan suke tare ba yau an ka ce a kawo maka nakiya akwai gidaje wanda da muka san su can ana nakiya ana duk wasai uh, banda na kiya dubulan wane ne duk ana yi to amma yanzu abin ya zama kame-kame ba suna yi ne kara zube a samu mu samu mu musu wannan menene ake sa kwali ne ko da yake su yanzu in ka ce kana so mu na kiya za a zama nan take ne ce ma za su yi yaushe kake so a yi maka fresh to kaga maganan ma fakejin ma bai taso ba saboda ka san tushensa kuma ka san wa'anda suke tun kakanni ake yi to duk wannan ba wanda zai zo yaudare mu ya ce mana dan packaging packaging din mu bai ba shi da eh, wai yawa na kasar waje su tanadi suke mu kuma kayan mu fresh ne yawa kuma in dai har za mu zauna da su din dan me yasa duk da nasu da suke pakejin din in suka zo suke roran namu su tafi da shi you know to duk ire-iren wannan ah, mu kula mu lura cewa ah, biri ya yi kama da mutum idan har wa'annan kaya ba masu kyau ba ne wani kuma zai zo ya tattara su ya tafi da su to akwai bayani a ciki alaisani garba menene mahimmanci ko tasiri ko alfano da najeriya da 'yan najeriya za su samu ga wannan taron baje kolin kayayyakin gida da ake sarrafa su to kaga an buɗe kofa cewar kowa ya fito da abin da ya san dama yana sarrafawa shi yasa muke cewa mutane ku fito in ma kai hikimar waka ce da kai duk wannan in ka duba akwai waka in ka zubata akwai hikima a ciki wanda idan har ba kowa zai iya ba idan kuma wani abu kake kerawa ka kera ka zo ka baje ka nuna idan akwai inda muna da masu kwararru a cikin fanni-fanni kuma wannan baje koli shine wanda aka za a yi shi na farko wanda aka ce a kayan najeriya kurin za a baje da kayanmu na gargajiya kai barbatun ma kayan gargajiya kayan gargajiya wanda yake so ya zo ya gani amma ina gaya maka cewar inda dukiya take inda zai ya kamata a karkata shine kayanmu na gona akwai waɗanda ma ba a san su ba a ƙasar waje mu a nan take fitowa kura kuma dukiya ce a najeriya kwarai you know kuma abu waɗannan shi ya sa wato mu ne ya kamata mu muka san amfaninsa mu daina raina tushe duka ni da kai ba wanda aka ce masa aka ba shi zaɓin ina za a yi ka ina za a halicce ka a najeriya ko ko abin nan kawai ka ganka a nan kuma ba za ka canza ba kamar yadda ba za ka canza iyayenka ba haka ba za ka canza ƙasarka ba to bara ka runguma ka gyara idan ko ka ki to akwai baka san ma lokacin da aka baka ba lokaci iya ina kure maka ka zo kuma ba nan ba can to shi yasa duk mu zauna su wa'ancan suna killata nasu su shigo mana su kawo mana muna sha'awa to me yasa mu ba za mu killata namu ba you know to abibadan dai an ba da wannan dama dai na baje kolin nan da kuma duk wasu abibadai na gargajiya da kuma matasa kuma abin wato alfana da za a samu a wannan da wa'anda za su halarci wurin nan za a samu wannan dama yana buƙatar wannan sai a sauya hannu ba na naka in baka nawa ko da contact ne kuma ita gwamnati yanzu ko daga ziyara da take kawowa wuraren mu ofishin mu ta shiga irin kayayyakin da muke muke bajewa muke samarwa muke dada inganta su mamaki suke wai shin tun yaushe kuke wannan abu su waye suke wa'annan da sanan mata ne mafi yawan su suke wannan abin nan ba ƙarya ba ne ba a taɓa waya ba ne kuma wannan gwamnati ta ba da dama kuma ta nuna alamar tana da niyya ziyara da wa'annan suka kawo mana eh, mutanen eh, wato agric karka ga kayan da suka bamu na miliyoyi na tallafi suka ce to kai fa mun kulla fa da ku ko to duk ire-iren wa'annan abu idan ba a fito ba a zauna ana ta korafi a gefe guda ba zai yiwu ba idan an ce a fito fito ka nuna kanka kai ko igiya kake kake naɗawa in ka zo akwai hikimar da za mu yi wannan ta zama inganci ai ba kowa yake ba kaga kitso da ba wani abun nan bane amma akwai akwai hikima na yin kitsa to kuma kitsan kuma kwarewa hatta irin aiki na riga ko na hula duk muna da su muna so su koma su dinga yin wato kowane yadda ake yin designer na kaya to ita ma hula mu fara yi a ce an sa musu sunaye an ba su an ware su kungiyoyi kuma a samu cewar an musu kuɗi kamar yadda za a zo a ce a wannan guci ne wannan lv ne da ai suna ne ake lakaba musu to mu ma haka ma na manyan kaya abu ne wanda in ka nuna mutum ka ce da hannu aka yi wannan zai mamaki to musamman mutanen kasashen waje kamar shugabar wto da ta zo take ce da ni wane eh, ka kaga kayayyakin nan da nake sakawa abin takaici ba mu da tela wanda za wanda sananne ne a duniya wanda idan an ka mutum ya yi sha'awar wa'annan kaya kiransa ɗaya za ka yi a ganshi a yanar gizo a kuma samu uh, biyan bukata to duk babu na yi mata alkawarin allah ya a cikin wannan tafiya za a kai ga wannan haka to ka ga yanzu maganar wai dama bata samu ba dama ta samu kuma wannan uh, baje koli da za a yi kwana biyar za a yi ana in baka samu na farkon baka yi kokari ka shigo ka zo ka haɗu da jama'a daga nan a kulla har kai ko a cikin gida ma bare ma ga ma jami'o'i na embassies duk sun ansa za su zazzo to kaga dama ce ta samu in ma tallafi ne ba za a iya baka tallafi mutum ɗaya ba sai a ƙungiyance kuma a tabbatar cewa an yi kuma a ƙungiyancen nan ko zama kuka yi wani da shi kuka yi hira za ka ga ka ƙaru to zama wuri guda ba zai yi ba a fito a duba amma ba ku da sana'ar kamar wannan da yadda ake so a yaye su su wanda su dama sana'ar su suke sun zo ne suka aka inganta sana'ar kuma ake nema a tallata su a duniya haka sun kai lokacin da za su samar da nagartattun kayayyaki hakika kwarai da gaske alai ni garba la'alla mai kallo da sauraro zai so ya san menene dalilin da ya sa sai a irin wannan lokaci aka zaɓi a yi wannan taron baje koli na kayakin da ake samarwa na najeriya to wannan ya zo ga a ce faduwa ya zo daidai da zama in ka lura a wannan annoba da ta shigo ba ta yi muni ba a nan amma ta yi wa wato tattalin arziki rauni kwarai da gaske to har ya sa aka waiwayi wato wani bangare na to ne madafa to sai aka gano cewa wannan dinnan idan fa aka mai da hankali a kai to fa zai maye gurbin ma harkar mai da ake ai kafin mu samu harkar mai ai duk hmm. kayayyakin mu na gida muke ingantawa ake lodin ake fita da su samun mai ya sa muka shagalta muka watsar da shi to ina maka alwashin cewa tabbas idan har aka dada ba a karkata ba to fa za a dara nan kusa wasu hanyoyi ne kuke bi na ganin cewa an ci gaba da samar da irin waɗannan kayayyaki don samun don biyan bukatun al'ummar ƙasar nan hanyoyi da muke bi shine muna mun ba wa gwamnati shawarar cewa lallai a samu wuri na dindindin wanda za a ce wa'annan shaguna ne na kayan najeriya kurin a ɗauke musu haraji kuma a inganta su daidai yadda ake yadda kowa zai yi sha'awa kuma duk in kana bukata za ka je wurin kuma ba za a bar su haka nan ba wa'anda ake shigo da su na ƙasar waje in ma ko a ɗora musu takunkumin cewar na haraji 100% saboda kar su zo kasar mu muna muna da su ba zai yiwu ba ko kuma a datse ƙofar idan ba za a hana shigo da su gaba ɗaya in ba za a iya hanawa ba to a ɗora musu haraji ba sassauci saboda namu ya samu ya haɓaka ya samu karbuwa to musamman ma kaga kamar yadda yanzu gwamnati take ta sayan kayayyakin nan da ce a yiwo kaza ba bai yaudara ba ce babu duk waɗanda suke cikin har wannan membership din namu suna da yawan gaske wanda kuma ko ban yi wani dogon bayani ba musamman ma da aka yi yakuwar cewar a fito da kayayyakin nan to haka ake fitowa daga jihohi daban-daban daban-daban duk da wannan abin nan eh, yanayin hanyoyi da ake ta tafiyan darba daɗi ɗin nan haka wasu suke tahowa su taho da kayansu su zo su kwana don su samu su tallata wannan kayayyaki nasu to kuma abun sha'awa kuma shine a yadda suke haka din ma mu ba tallata wa jama'a muka yi ba tukunna su 'yan ziyara ne ma cikin nan suke tohowa su gani kamar mutanen turkiya da suka kawo mana ziyara suna gani suka ce a ai nan ne nan za mu warware kayanmu haka suka zo suka ɗibi kayan nan sanƙi-sanƙi suka je yanzu haka sun buɗe shago a can na wa'annan kayayyaki da muke Najeriya da eh, kuwa ba su ɓoye abin nan ɗinsu ba kuma suka ce wannan fa eh, haɗin gwiwa da muka yi ba zai bai ba na waye a ce a yi shi ba ne na yanzu idan ma muka ba su dama su ba ma yankinsu ba har gefen larabawa duk za su jawo su ciki za su dinga ɗiban kayan nan daga gurinmu suna kai musu ni wani mataki ya kamata a ɗauka don tabbatar da cewa waɗannan kaya da ake samarwa an ci gaba da riko da ingancinsu kamar yadda aka fara samar da su don ganin kar wasu daga baya ya zama an shiga yin ha'inci a kuma cikin harkokin to babban mataki da ya kamata mu ɗauka shine mu samo kayayyakin sarrafa kayayyakin nan ah, wato kamar misali na ƙasar waje a nan hakikanin gaskiya muna da hazaƙun mutane da suke yi amma ba su da ƙarafan da ake wanda ya dace a yi amfani da su saboda wani ƙarafan da suke sakawa suke wannan uh, kwaikwayon irin na waje ɗin yana dirjewa sai wato garin karfan in ya dirje ya shiga cikin gari mm, aka yi tuwo da shi kaga zai zama matsala to mu haƙura har mu kai wannan gaba sannan hankula za mu kai wannan to duk yawanci waɗanda muke horar da su za ka tarar muna ba su irin wa'annan tallafi idan mutum dama kwaba yake da hannu to sai mu samu masa mashin na'ura wato wanda zai masa wannan kwaba ba sai ya sa hannu ba a ciki to haka dai an tsabtace shi kuma za a samu wannan saurin inganta wannan sarrafa wannan lamari yanzu daga wannan taron baje koli na waɗannan kayaki na najeriya eh. me kuma za mu ce za a sanya a gaba ko za a gani nan gaba to abinda muka muke aiki a kansa wanda shi muke so mu dire yan allah so yarda shine alƙawura na buɗe wurare musamman a unguwanni unguwanni na wa'annan shaguna wanda shi yasa muke so muka ce a fara daga abuja idan aka fara a abuja nan wato tunda kujerar gwamnati tana nan baki na gwamnati na waje na gida duk suna nan to idan aka samu wannan cinikayya cinikin nan ya haɓaka a nan to kayayyakin nan ba a nan abuja ake samo su ba dole za mu koma jahohi jahohi kuma su kuma tilas su koma gonaki a faɗaɗa saboda idan bukata ta karu a nan dole a fadada abin nan kuma wannan fadadawar zai haɓaka sababbin ayyuka wanda ma ba sa ciki ma za su shigo ciki to akwai wato na ganin akwai in allah da akwai haske cikin lamarin kuma bisa alamu yadda ake kai inda aka kai a yanzu duk wanda ya san ko yake bibiya abin da ke faruwa to tabbas zai sa ran cewa za a dara nan gaba nan kusa insha la'alla ga mai kallon mu da sauraron mu da yake da wata haja ko suka kir najeriya da yake so ya ga ya inganta ta yaya zai iya cin moriyar irin waɗannan tsare-tsare da kuke tare da gwamnati yawwa wannan tsare-tsare da muke yi ah, wato mun dama mun ware ba kafin mu yi wata halaƙa da gwamnati irin masu koke-koke da kuma waɗanda suka yi niyyar sarrafa kayayyakinsu sai mu jawo su a jika mu ce zo mu ga me kake yi ina kake samowa ta yaya kake yi duk ya ba mu wannan bayani sai mu inganta shi to idan mutum yana da wannan ya yi rajista da mu ga muna da bayanansa gaba daya da kuma abin da yake so ya yi idan akwai wani tallafi dama mun san iya matakin da yake sai mu jawo shi a jika mu ce to kai wannan abin da kake yanzu ga tallafi an baka mm, ka sake ka haura matsayi na gaba yawwa to sai kaga shi ya sai ga wasu ma ka ba su ma gudunmu sai su sa kuka ce <laughs> kai ba kuka za ka yi ba dagewa za ka yi yawwa to duk ire-iren waɗannan abubuwan wasu ah, an san dai muna da yawa amma mafi yawanci suna samun wannan dama suna darawa kuma Allah da idan har aka samu ingantattu ba yadda za ma a shigo saboda muna da wani zaure da muke tattaunawa tsakaninmu kamar masu irin ma musamman irin sana'a iri guda sai mu ware lokaci wanda za mu zo mu tattauna kuya ake yi menene wato matsaloli da kuke samu ta ya ake samu kayayyakin nan har ya kai ga gona saboda wasu suna ɗaukar sana'a wacce ba su da wato ah, hanyar samo shi kawai sai dai su je kasuwa su dan ɗebo mudu biyu mudu biyar iya daidai gwargwaro to amma duk ran da ka hada shi da babu akwai yawa ka hada shi da ya so maka buhu kaza bai ma san inda zai samu ba <laughs> to duk ire-iren wannan ana samun fadakarwa kuma har mu kai ga tushen abin da ake samu to in muka samu wannan haɗin gwiwar tun daga tushe sai ka ga za mu iya ce maka za mu samun maka wannan adadi cikin sauƙi kuma musamman da muka yi wata dabara kowane yanzu jinsin kayayyaki sai muka ce a yi mata kungiya kamar 'yan albasa yan albasa sai muka ce ku yi kungiya da masu suna da kungiyar su suka zo suka yi rajista da mu to yanzu yaya za a sassarrafa wa'annan albasa kuma albasar tana nan ta fita kowa a duniya karfi wasu yanzu a ƙasashen duniya ka ce musu albasa an ka ɓare ta tana za ta saka hawaye hmm. sai ya ga kawai eh sai ya ga kaman <laughs> kawai labari kake to wannan mu muke da wannan darajar a cikin kayayyaki kuma ba ma albasa ba duk abin da aka shuka a wannan yanki musamman yankunan kaduna din nan za ka tarar shi daban ne karfinsa daban ne hatta sace ta da su a nan duk karafansa daban wato za ka tarar wato lamarin sai dai hamdala kurin shi yasa idan muka tashi muka jajirce kuma su wannan kungiya muka ce muna neman adadi kaza to saboda wannan darajar kungiyancin nasu sai kaga wane kawo buhu kaza wane ba kawo buhu kaza komai adadin sai kaga an hada kuma cikin sauki kuma abin da muke daɗa jajircewa shine washin kayan nan da ake saya menene farashinsu a wani farashi ake saya tunda mu kaga yanzu dai kasar mu babu farashi da muna tasowa akwai akwai hukuma wacce take kula da farashi to yanzu babu mutane ne kawai za su zo a yi ciniki a tafi musamman ma wanda suke shigowa daga waje din nan ya kamata a ce an sa in aka samu wannan kungiya sai a haɗa kai a ce to wannan karo kilo kaza na, albasa kaza za a saida shi farin albasa daban za a saida shi ja daban za a saida shi duk mu yi musu wannan abin nan mu samu wannan fahimta to amma wasu in babu wannan in babu kungiyar nan sai ka ga wani ya ya bauɗe ya je yana abin nan har ka ga abin takaici wasu ma gona suke kai masu sayan kayayyakin nan to idan da akwai kungiya aka sa shugabanni to duk ire-iren wannan ah, matsaloli za ka ga an magance su eh. alaisa na gurguje mun riga mun cinye lokacinmu amma wani kira za ka yi ga 'yan najeriya a gurguje to kira da zan yi ga 'yan najeriya a gurguje shine wato tilas ne mu nuna so da ƙauna a kan wannan ƙasa tamu kuma mu kyautata zato wa shugabanninmu kuma ya zamanto cewar mu guji wato aikata wasu abu ɗaya da gangan ko kuma yanki faɗi ko kuma yadda abin takaici wanda mafi yawanci shine sai ka samu mutum ɗan najeriya ne shine za ka samu ba shi da wani abu sai la'antar kasansa la'antar shugabansa shi shin ba shi da wani nauyi ne a kansa a zamansa na dan najeriya kai me kai iya wannan dama da kake da shi ba sai ka yi abu kai daidai gwargwado abin nan duk ba sauki gare shi ba inda sauki gare shi ka duba daga gidanka ka duba daga cikin yan uwanka akwai wanda duk yadda ka yi musu sai sun koka to duk ba za mu yi daidai ba daidai sai Allah amma za mu kamanta kuma kowane ne mu kyautata masa zato mu ba shi wannan dama in kuma mutum muka an gaza wani ya je to mu tallafa masa da addu'o'i da kuma uh, kalamu masu daɗi wanda za su karfafa masa gwiwa ko saboda harka an ka duba ta shugabanci musamman ma kowa wace iri ce ma za ka tara bukatu ne na mutane daban-daban kuma dukkan jinsin mutane ba a yi mu iri ne ba kowannensa yana nan da irin halinsa da kuma irin yadda zai shigo maka wani ma addu'a zai je a kanka ya samu nasara wani kuma zuwa zai yi da duk irin a tsafa tsafa duk wa'annan abubuwa to mutum sai mu dinga kyautatawa juna kuma duk wani in ya samu in ba za mu furta alheri ba to mai shiru in ba za ka taimaka masa ba kyale shi yadda yake fama to muna matukar godiya alhaji sani garba da ka sami dama ka halarci shirin namu na najeriya mu a yau na wannan mm. mako to jama'a masu kallo da sauraron gidan talabijin na nt hausa cikin shirin mu na najeriya mu a yau iyakar abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a shirin namu na wannan mako tare da bakon namu alhaji sani garba wanda babban mai ruwa da tsaki ne game da al'amuran da ya shafi kyautata kayakin da ake samarwa a nan gida najeriya a madadina yusuf umar da na jagoranci ka muku shirin da shi bakon namu alhaji sani garba da dukkanin abokanan aikina da suka taimaka shirin ya zo muku nake cewa mu haɗa mako mai zuwa idan allah ya kai mu